بأيمانهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من za mu ci gaba da fassarar suratul ma'ida daga kan aya ta biyar insha Allah ta'ala darasin da muke samu na yau wato shine hukuncin abincin ahlul kitabi قال الله تعالى اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام أنفسهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا الصابحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن آية بيرت سورة المائدة تاكن شركون شي بدايه أنا يا سورة المائدة tana ɗauke da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala muhimmai guda biyar a hukunci na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at a yau wato an halatta muku cin kyawawan abinci at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kuma abincin waɗanda aka ba su littafin kafin ku ahlul kitabi abincin su halal ne gare ku wannan shi ne hukunci na farko ahallallahu lana ta'ama ahlil kitab Allah madaukaki ya halatta mana cin abincin ahlil kitab wannan aya ba ta bukatar fasara wani malami Allah subhanahu wata'ala ya ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku cin kyawawan abinci bai bukatar doguwar fasara ta'amul ladina utul kitaba ahillu lakum abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku shikenan Su waye aka ba su littafi su ne al-yahudu wannan nasara ittifaqa duk inda kaga an ce ahlul kitabi ana nufin waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa da kuma nasara su ne ake kira ahlul kitabi to me ake nufi da cewa abincin su halal ne gare mu ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wadanda aka ba su littafi halal ne gare ku me ake nufi da abincin su al-imam badruddin al-aini rahimahullahu ta'ala mai sharhin sahih al-bukhari al-umdah al-qari shekara ɗari biyar da tamanin rabuwarsa da duniya ya rasu hijira na da shekara ɗari takwas da hamsin da biyar yana sharhin sahih al-bukhari yana magana kan ita wannan aya ta biyar ta suratul ma'ida yace al-muradu min qawlihi ta'ala abinda ake nufi ta'amul ladina utul kitaba abincin waɗanda aka ba su littafi yace zaba'ihum dabbar da suka yanka abinda ake nufi shine yankan ahlul kitabi halalle gare ku musulmai وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وصعيد بن جبير وإكرمة وأطاف والحسن ومكفول وإبراهيم النخعي والصدي ومقاتل بن حيان يكرك سنايا من يمتعني لأكي مكباتا تندق صحبا النبي صلى الله عليه وسلم kamar misali Abdullahi bin Abbas Abu Umama Tubahili aka kawo ga tabi'ai الإمام مجاهد سعيد بن جبير إكرم أباه الحسن البصري مكحول الدمشقي إبراهيم النخعي الإمام السدي مقاتل بن حيان من ينهى بأين sai da ya kirga su sai ce kai dakata ma wa amrun mujma'un alaihi ulama duk wani malami da aka yi daga kan sahabin annabi Muhammad har zuwa yau idan ya ce ta'amul ladina utul kitaba zai ce yankan ahadul kitabi wannan ita ce fassara babu sabani hadha amrun mujma'un alaihi bainal ulama wannan al'amari ne da malamai sun hadu a kansa fassaran ta'amul ladina utul kitaba shine zaba'ihuhum yankan ahadul kitabi halal ne ga musulmai anna zaba'ihuhum halalun lil muslimina li'annahum la ya'taqiduna zaba'iha li ghayri Allah ta'ala saboda yahudawa da nasara ba su yadda a yanka wani abu domin wani Allah ba wala yadhkuruna ala zaba'ihim illa ismallah ba sa kiran sunan wani a lokacin da su yi yanka face sunan Allah wani taqadu fihi ma huwa munazzahun ko da yake aqidar tasu akwai shirka amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan me yasa aka ce kada a ci yankan wasu waɗanda ba ahlul kitabi ba la yubahu zaba'ihu man adahu min ahli shirki li'annahum la yazkuruna isma Allah ta'ala ala zaba'ihi saboda shi kafiri mara addini kafiri mara addini baya kiran sunan kowa idan zai kashe dabba murda wuyan dabban yake kawai ya kashe amma yahudu da nasara sun san akwai Allah yahudu da nasara sun san akwai Allah saboda haka sukan kira sunan Allah a lokacin da suke yanka dabba wannan kamar yadda al-hafiz al-aini mai sharhi sahih al-bukhari ya faɗa in duba tafsirin ibn kasir fasara ita wannan aya ta biyar ta suratul ma'ida mujallad na biyu shafi na goma sha tara haka za ka tara haka na aunul ma'bud sharhi na sunan abi dawud mujallad na takwas shafi na goma don haka ittifaqa idan aka ce ta'amul ladina utul kitaba ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku me fasaranta yankan ahlul kitabi halal ne gare ku ittifaq kuma yana da kyau sani mu rika tunawa a ko da yaushe hadisin asma'u bint umayr hadisin abdullah bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada aghyaru min allah azza wa jalla babu wanda ya kai Allah kishi babu shi in ji annabi Muhammad babu wanda ya kai Allah kishi saboda tsananin kishin Allah lizalika harrama fawahisha ma bahara minha wa ma batana saboda tsananin kishi na Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ya haramta alfasha ta bayyane da mata boye to haka idan kana da ƙarfin aqida aqidar ka ba ta kai ta Allah subhanahu wa ta'ala idan kana da tsananin son addinin annabi Muhammad son kada addini bai kai na Allah in ji annabi Muhammad la ahada akhyar min Allah azza wa jalla babu wanda yafi Allah tsananin kishin addini hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na 7165 babu wanda yafi Allah kishin addini babu shi amma duk da tsananin kishin addini na Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana yankan ahlul kitab ku lura da wannan wa huwa alladhi ahalla dhabihatahu Allah subhanahu wata'ala shine ya halatta cin yankansu manzon Allah ya ce babu wanda ya kai Allah tsananin kishin addini babu shi saboda idan ma kana kyaman haram ne waye ya haramta haramun din Allah ne kaga kenan Allah da ya haramta haram ya fi tsananin kishin Da don haka yasa ma ya halatta abubuwan da ba su da kyau ba duk da haka ya ce yankan ahalin kitabi halal na biyu mu rika tuna cewa malaman sunna sun yi ittifaqi akan wannan fassara tun daga sahabban annabi Muhammad har zuwa yau to haka in kai magana akan ka ga kenan an yi waɗanda sun fi ka ƙarfin imani an yi waɗanda sun fi ka son addinin annabi Muhammad an yi waɗanda sun fi ka zurfin ilimi amma tun daga sahabbai zuwa yau babu wanda ya canza fassarar wannan aya babu wanda ya canza kaga kenan akwai bukatar mutum ya dawo ga hankalinsa mu tsaya ma abin da ayar alqur'ani ta karantar da mu mu tsaya ma abin da manzon Allah ya fassara mana mu tsaya ma abin da malaman sunna suka yi ittifaki a kansa idan ka dawo ma ga tarihin manzon Allah ga abin da Allah madaukaki ya faɗa mana cikin alqur'ani ta'amul الذين utul الكتاب hillul لكم sannan mun samu cewa sahabbai haka suka fassara ayan har zuwa ga asalafu salih idan ka koma ga shi kansa annabi wanda ya zo mana da addini akwai labarin da ya taho lokacin da aka tafi yakin khaybar mutanen khaybar yahudawa ne suka yi kyautar akuya guda ga sashiya ga annabi muhammad don haka malamai suke cewa ajiwa domin fi dilal idan ma kana neman hujja mafi karfi da take nuna maka manzon Allah ya ci yankan ahlul kitabi bai wuce labarin yakin Khaibar ba Yahudawa sun kawo masa akuya gasasshiya inna ahla Khaibar ahdaw li rasulillah shatan masliya na aka ce shatan masliya ana nufin almishwiya akuyar da aka gata saboda shi manzon Allah ya fi son gatasshen nama akan dafaffe yahudawa suka yanka akuya aka gasa aka kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sammu zira'aha sun riga sun samu labari cewa jikin akuya babu inda manzon Allah ya fi sha'awar ya ci illa hannun akuya wato hannun akuya zira'in akuya daga gwiwa zuwa wuyan hannu shi ake ce ma zira'i wannan shine abin da manzon Allah ya fi sha'awa a cikin nama suna da labarin haka wanda babu shakka in ka duba sunan kubra na al-Imam Nasa'i kitabul walima yayi babi al-Imam Nasa'i yayi babi a littafinsa sa zira'i ala ghairiha idan ana maganar jikin dabba wani guri ne ya fi daraja wacce tsokar nama a jikin dabba ce ta fi daɗi sai yi babi yace hannun wannan dabban wato zira'in dabban shine yafi daɗi me dalili sai kawo labarin nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi a sharhin sa na sahih muslim a juz'i na shafi na 65 yana magana akan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awar naman zira'i na akuya ko ba akuya kadai ba ko da saniya ce wato naman ne da manzon Allah ya fi sha'awa shine na zira'i al-imam an-nawawi ya ce malamai sun yi la'akari da wannan sai suka karanta cewa daga jikin naman dabba inda ya fi saurin narkewa idan ka ci shine naman zira'inka inda ya fi saurin ya narke domin ai dadewar nama a cikin ka ba alkhairi ba ne shi ke kulle ma ciki shi ke kawo asini da sauransu nama wanda za ka ci nan da nan ya narke ya ba da amfaninsa ya fita shine naman zira'i kar mu manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi ilimi manzon Allah ya tsara kowa ta wajen ilimi saboda shi yafi mu sanin Allah saboda haka Allah ya sanar da shi alkhairi idan aka ce ga wani sashi <clears throat> wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awa a jikin dabba babu shakka akwai hikima ta wannan yana cewa ma'a ziyadati lazzatiha wa halawati mazaqiha idan ka gwada naman da ke jikin dabba naman zira'i ya fi daɗi in ji al'imamun nawawi sannan bu'diha an mawazi'il azab naman zira'i shi ya fi nisa daga samun kazanta a jikinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awan naman zira'i uh, in ka duba tuhfatul ahwazi mujallal na biyar shafi na talatin da bakwai, sharh sahihi muslim uh, mujallal na shafi na sittin da biyar malamai sun yi magana akan hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita naman zira'i na dabba akan sauran nama na jikinta don haka waɗannan yahudawa suna da labari suna da labari suna da labari da suka samu wajen larabawa game da irin abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so saboda haka ya suka yanka akuya aka yanka akuya aka dafa sannan sai aka sa mata poison fanawala manzo Allah ya dauki wannan zira'in akuya kamar yadda ya saba fa nahasha minhu nahsha manzon Allah ya gasa nama ya riga ya gasa kaga kenan hakoransa sun kama fa akhbarahu dirahu wannan dirajin sai yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam an sa min guba fa tun manzon Allah bai tauna naman ba zira'in ya bashi labari annahu masmum ya cewa ya rasulullah ni fa an sa mun guba a jikina ya rasulullah an sa mun guba a jikina manzon Allah bai tauna ba. fa ba ku sai tofar to amma saboda ƙarfin poison ɗin wanda ke cikin wannan nama a zalika asara zalika sumu fi sanaya rasulillah haƙora guda hudu na gaba biyu na sama biyu na kasa su ake kira asanaya sai da suka canza launinsu saboda ƙarfin poison ɗin da ke jikin wannan nama ji anas bin malik ce tun daga lokacin anas yace wallahi in manzon Allah ya bude baki sai ka gane ga dafin nan ya yi wani tasiri ya canza launin haƙoran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan da ke akwai wani sahabi tare da manzon Allah da ake kiran shi Bishr bin bin al-Bara'i Ma'ruf bin Ma'ruf Bishr bin al-Bara'i yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi har ya riga ya ci namu ya riga ya ci saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ci ba ya tofar amma duk da haka wannan dafin malamai suke cewa yana tasiri jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasiri na'am bai yi nasara ba ba su yi nasara sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai yana ratsa jikin manzon Allah da kaɗan da kaɗan har zuwa sa wannan dalili yasa malamai suke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada ne to a wannan lokaci manzon Allah yana tare da sahabinsa da ake kiransa Bishr bin al-Bara ibn Ma'ruf shi ya riga ya ci naman tunda ya riga ya ci naman kaga kenan kuma zai masa tasiri famata sai ya mutu a dalilin wannan nama fa qatala al-yahudiyyah allati samata manzon Allah ya sa aka kashe ita wannan ba da ta sanya poison a cikin wannan nama sunanta Zainab an kashe ta saboda kashe bishir bin bara wannan labarin yana al bukhari Kitab al hiba babu qabulul hadiyya min al-mushrikin hadisi na 2617 da sahih muslim kitabus salam babu summi hadisi na 2190 yana musnadul imami ahmad hadisi na 2785 hadisin anas bin malik sahabbai da suka bada labarin suna da dama waɗanda suka ba da labarin abin da ya auku din suna da dama Anas bin Malik yana cikin su yana cewa fa ma zintu a'rifuha fi lahawati rasulillah ban gushe ba na kan ga alamar wannan poison din a makoshin manzon Allah idan mutum ya buɗe baki yana magana kana iya hangen kamar misali makoshinsa wato sai da ya canza launi shi kansa wato da kaɗan da kaɗan abin yana shiga jikin namar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam nawawi ya yi sharhin wannan hadisin a cikin sharhu sahih muslim eh, mujallad na bakwai shafin ɗari uku da ishirin da tara yana cewa ka annahu baqiya lisummi alamatun wa afarun min sawadin aw a dalilin wannan naman sai da aka samu tasiri na canjin launin naman da ke wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam haka in ka duba aunul mabud sharhi na na ɗari da arba'in da bakwai Ah, babu shakka labari ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne wanda sahabbai da dama sun ba da shi illa kawai inda aka samu sabani shine yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe ita wannan mata Zainab wannan ba yahudiya yaushe ne ya kashe ta abin da ya tabbata zahiri wato shine manzon Allah da farko bai kashe ta ba lam yaqtulha awwalan ya kashe ka ba amma falamma mata bishir bin bara'i lokacin da shi wannan sahabi ya mutu to sai ya danka ta ga dangin al-bishr bin bara don haka dangin bishir bin bara su kashe ta kisa saboda daukar fansa wannan shari'a ce ta nuna amma ta tashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kamar da yi nufin ya yafe mata ne tunda ai poison din shi ma yayi masa tasiri amma tunda haka manzon Allah bai hukunta ta ba ibnu kafir a tafsirinsa da yake ma ita wannan aya aya ta biyar ta suratul ma'ida yace fa innahu la yalzimu min ibahatihi ta'am ahli alkitabi ibahatu akal ma lam yuzkar ismullah alayhi kaga kenan ya tabbata cewa idan ahlul kitabi ya yanka dabba halal ne musulmi ya ci wannan dabban amma da aka ce halal ne ba wai ana nuna cewa idan ka ji an kira sunan wani Allah ka ci ba la ba ya hu yankuruna isma Allah ala zabaihim wa qarabini abin da yasa Allah madaukake yace abincin ahlul kitabi halal ne musulmi yace yankan su halal ne saboda an sani suna kiran sunan Allah lokacin da za su yanka dabba ko lokacin da za su bada wani baiko wa hum muta'abbiduna bi dhalika an shar'anta musu haka a littafansu an gaya musu in za ku yi yanka ku kira sunan Allah saboda haka yasa aka ce mu musulmai mu ci yankansu amma ba a ce mu ci yankan wasu mabiya addini ba saboda ne لأنهم lam يذكروا اسم Allah ala ذبائحهم saboda su ba su kira sunan Allah idan za su yanka dan ba. don haka al-Imam shaukani rahimahullahu ta'ala a tafsirinsu da ake kira Fathul Qadir mujallar na biyu shafi na goma sha fassara ita wannan aya biyar ta suratul ma'ida ya kawo bayanin sayyiduna ali bin abi talib sahabin annabi muhammad aisha matar manzon Allah abdullahi bin umar sahabin manzon Allah waɗannan sahabbai suna cewa idza sami'ta alkitabiyya yusammi ghayra gaira, ladi taqul amma da a ce zaka ji kirista yace da sunan wani wanda ba Allah ba lokacin da zai yanka dabbar haramun ne kace da zaran kunnuwanka sun jiye maka wannan kalma in dai kunnanka ya ji ahlul kitabi yana kiran sunan wani wanda ba Allah ba to ci wannan fahimta ce ta sayyidina Ali Aisha Abdullah bin Umar in ka dawo ga tabi'ai akwai al-Imam Tawus al-Hasan al-Basri saboda ai Allah subhanahu wa ya hana mu cin abin da aka kira sunan wani Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kar ku ci abin da ba a kira sunan Allah ba haka Allah ya faɗa duk abin da aka zo a yanka shi ba a kira sunan Allah ba kar ku ci tunda Allah ya faɗa mana haka kaga kenan idan su kansu aka je sun kira sunan wani Allah to ba za a ci ba bare ma a farkon suratul ma'ida din Allah madaukaki ya faɗa mana wa ma uhilla li ghairi Allah bi duk abin da aka yi kururuwa aka kira sunan wani wanda ba Allah ba to kar ku ci kaga an samu bayanin sahabbai zuwa ga tabi'ai duk da haka imam Malik yace ko a haka din sai dai a ce makaruhi ne ba a cewa haramu saboda ai sura guda ce Allah ya hada bayanin nan a cikin ta inji al-Imam Malik Allah da yace wa ma uhilla li ghairi bihi shine fa yace wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum kaga Allah ya san cewa suna kira sunan wani Allah duk da haka kuma yace abincin su halal ne ga musulmi sai ce amma idan an ji an kira sunan wani Allah sai a ce maka ruhi ne ba za a ce haramun ba fa khilaf yana cewa wannan sabani duka idan alimna anna ahli kitab zakaru ala zabaihim isma ghairillah wa amma ma adam al-ilm <clears throat> al-imam shaukani yace idan ba mu sani ba fa ba mu sani ba san ba mu ji ba sannan ba mu taba sani suna kiran sunan wani Allah ba faqad hakal tabari ibn kasir yace al-Imam Tabari al-Imam Ibn Kathir sun ba da labari an samu ijima'i ala hilliha ijma'in malaman sunna akan cewa halal ne a ci misali nama ya dago waye yanka kirista kaga baka nan yanka baka ma san me ya kira ba to al-Imam Tabari Ibn Kathir suka ce an samu ijma'in fahimtar malaman sunna akan cewa halal ne ka ci wannan saboda dama Allah bai ce bai bincike ba Allah madaukaki bai ce kai bincike ba ya zo maka ne abincin da abincin ya zo maka ba ka wurin lokacin da aka yanka wannan nama bare ka ji an kira sunan wani Allah tunda ba ka wurin baka sani ba kuma Allah ya hana kai bincike a kai malama suna kun ittifaki akan cewa halal ne ka duba tafsirin Fathul kadir na al-Imam shaukani kaga al-Imam shaukani al-Imam Tabari Ibn Kathir waɗannan tafsirai idan ka bude fassaran wannan aya za ka ga abin da aka faɗa bare ga hadisi labari ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam in ji al-imam shaukani labarin da ya inganta daga annabi cewa bayahudiya ce ta yanka akuya ta gasa akuya ta saka poison ta kawo wa manzon Allah ya karba kaga manzon Allah bai tambaya ba waye yanka akuyan nan ko ko ya tambaya babu inda zaka tarinta wannan tambaya inda malaman tarihi suka yi magana babu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ba shi kyautar naman akuya karba yayi yi tambaya ba kaga magana ta kai Allah ya yi hukunci manzonsa ya fassara mana a aikace malaman sunna sun yi ittifaki akan bayaninsa don haka magana ta tabbata ingantacciya kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani waɗannan littafin tafsiri da muka yi magana duk in ka duba za ka ga bayani na malaman sunna tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa tabi'u tabi'in haka tafsirin zadul basir fi ilmin tafsir na ibn al-jawzi mujallal nabi shafi na 296 wannan ita ce fatawar malamai na zamani kamar misali al-lajnatu da'ima na saudiya kwamiti na amsa tambayoyin musulmai da in ka duba mujallar na 22 shafin 387 wal kitabi wanda ke riko da addinin ahlul kitabi idza zabaha zabihatan idan ya yanka wani abin yankansa fa in alimna idan mun sani annahu zakara ismallahi alaiha jaza akluha in mun san cewa ya ce bismillah ko da sunan Allah lokacin da zai yanka dabba halal ne a ci wa in alimna annahu zakara ismal gairillah in mun san ya kira sunan wani Allah fala yajuzu akluha haramun ne mu ci saboda mun riga mun ji yana kiran sunan wani Allah wa in jahilna in ba mu sani ba sunan wa kira lokacin da zai yanka dabban fala nadri hal zakara ismallahi alaiha aw zakara isma ghairihi shin sunan Allah ya ambata lokacin da zai yanka dabban ko ko sunan wani sai malamai suka ce fal aslu fi zaba'ihim al asali game da hukuncin yankan su shine hadan babu wanda ya saka kai bincike al-imam al-qurtubi yayi magana akan Matsala ta cewa waye ma ahlul kitabi shin sai banu isra'ila ne tsantsa ko ko wanda duk ya karbi addinin yahudanci da kiristanci shi ma ahlul kitabi ne ka duba tafsirinsa yana cewa jumhurul umma akasarin malamai a tarihin musulunci sun ce inna zabihata kulli nasraniyyin duk wani wanda ya jingina kansa da kiristanci idan ya yanka halalun sawa'un kana min bani taglaba aw min ghairihi wa kadhalika yahud daga yahudawan zuwa ga kiristoci duk wanda ya haɗa kansa da addinin yahudanci ko kiristanci a kowane zamani yake kuma a kowace kasa kuma a kowane kabila idan mutum ya ba ma kansa addinin kiristanci ya zama kirista domin idan muka yarda da wannan ba to kamar kana ma ƙaryata maganar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ma ahabba almar'u ƙauman illa ushira ma'ahum duk wanda ya so wasu mutane za a tada shi tare da su idan yana son su ana hukunta shi kansu almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da waɗanda yake so yana cewa wannan shine abin da jumhurin malamai suke magana kai kuma in ka duba sahihu fiqh sunna mujallal na shafi na 93 malamin yayi magana mai tsawo akai don haka anan al-imam al-qurtubi yace wala khilafa bainal ulama'i anna ma la yahtaju ila zakatin wannan magana da ake ana magana ne akan cin yankan su abincin su fa abincin da baya bukatar nama ba sai an yanka dabba ba la muhawala fihi kal fatiha wal burri ja'idun aklu kamar ƴaƴan itatuwa na ahlul kitabi kamar abincin da girki na kirista ko yahudu wannan ba haramun bane mace kafira ta yi abin kyau na ba har bane musulmi ya ce babu shakka bisa ga dalilai masu yawa ana magana ne akan yankan su ma an halatta bari kuma kirkin su wa yadkhulu fi tahrim ma zabahu taqarruban lil masi malamai suna warewa da cewa duk yankan da aka yi domin buki na kafirci bai shafi wannan hukunci ba walau lam yakfuru alaihi illa ismallahi ta'ala ko da a ce sun kira sunan Allah lokacin da za a yanka idan yankan an yi shi da nufin buki na ya raya addinin su wannan yanka bai halatta ga musulmi ah, malamai sun yi magana sosai game da wannan matsala in ka duba iktida usratul mustaqim na shaykhul islam ibn taymiya na farko shafi na ɗaya yana cewa wa amma ma sabahahu ahlul kitabi li ahyadihim amma idan kirista ko ba yahudi ya yanka dabba saboda bukin shi bukin addini wa ma yataqarrabuna bi dhabhi ila ghayrillah nadira ma yasbahu muslimuna hadayahu wa bahayahu kamar yadda musulmai idan sallah karama ta zo za a yanka dabba ko ko babban sallah za a yanka dabban layya da zama su ma kiristoci ko yahudawa suna da wani lokaci na bukin su a shekara wanda kuka yanke yanke dabbobi wa zalika mislu ma yasfahuna lil masih yana cewa kamar dabbobin da suka yanka saboda bikin haihuwar annabi isa alaihi salam inji shekul islam ibn taymiya yana cewa anan innahu babu yubahu asluhu baya taɓa halatta a ci wannan nama wa in lam yusammi alaihi ghayra allah ta'ala ko da a kirista ya ce bismillah ya yanka wannan dabba me dalili saboda manufar yanka dabban manufa ce ta raya addinin kafirci shi ko Allah madaukaki ya hana mu cikin alqur'ani ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan da dalilai masu yawa wanda ba ma fahimta ce ta malamai kawai ba ta isa ga sahabban annabi irin Aisha Abdullah bin Umar da sauransu in ka duba ahkamu halin zimma littafin ibnu qayyim jawziya mujallal na uku shafi na 2249 da a fatawa mu'asira mujallad na shafi 138 zaka tarar da bayani sosai banda wannan hatta ta musulmai tunda ana la'akari ne da ma uhilla li ghairi zalibi duk abin da aka kira sunan wani wanda ba Allah ba lokacin da za a yanka ko da musulmi ne ya kira wannan dabba ba za a ci ta ba haramun ne kamar misali matsafi da zai yanka dabba da sunan wani aljani shekul islam ya yi magana a kai yace ko da wannan matsafin musulmi ne haramun ne a ci nama saboda ka ji an kira sunan aljani lokacin da za a yanka dabba yana mutum fatawa mujallar na goma sha tara shafi na hamsin da uku wa mimma yutaqarrabu bihi ila aljinni az-zabaihu فإن من الناس من يسبح للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله Rasuluhu? akwai mutanen da suke yanka su yanka dabba saboda aljani to idan har aka yanka dabba saboda aljani wannan dabba haramun ne musulmi ya ci namansa bare ma akwai labarin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam naha an zaba'ihil jinni ya yayi hadi game da cin yankan da aka yi ma aljani to wannan duka hukuncin ya shafi ahlul kitabi ne kamar kirista da yahudawa kamar majusufa wanda ake kira al-majus shine wanda ba shi da addini murkabiri kenan wanda bai yarda da akwai Allah ba bai yarda da Allah ya taba saukar da wani littafi ba shi yasa ba a kiransa kitabiyyu ibn al-jawzi a tafsirin zadul masir fi ilmi tafsir yace fa amma zabaihul matu amma yankan da kafiri matsafi yayi idan matsafi ya yanka dabba fa asma'u ala tahrimiha wannan kan malaman sunna sun yi ittifaqi akan cewa haramun kaga kenan ahlul kitabi ne kaɗai aka halatta cin naman da suka yanka amma kafirin da bai yarda akwai Allah ba shi wannan ba halatta cin naman da eh, dabban wato naman dabban da ya yanka haka al-Imam Qurtubi shi ma a tafsirin sa al-Jami' li Ahkam al-Qur'an mujallad da shafi 77 yace wa amma al-majusu fal ulama'u mujmi'una kalle da arna malaman sunna sun yi ittifaki idan aka ce kafirai marasa addini su ne al-majus wannan kan malamai sun yi ittifaki illa man shadda minhum ala anna zabaihakum la tukal kafiri wanda bai yarda da Allah ba idan ya yanka dabba ba za a ci naman ba haramu ne wala yatazawwaju minhum ba za a yi aure daga cikin su ba li'annahum laysu ahlul kitabi saboda ba ahlul kitabi bane wannan ne hukunci na farko da yazo cikin wannan aya hukunci na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fahamukum hillul lahu kuma abincinku halal ne ga ahlul kitabi wannan hukunci Abincin abincinku ko musulmai halal ne ga ahlul kitabi ka duba tafsirin ibnu kathir uh, wannan aya ibnu kathir yace abinda ake nufi shine wa lakum an tut'imuhum min zaba'ihikum kuma abincinku halal ne gare su ba su ake gaya ba ko ake gaya ba me hikimar faɗa muku wannan magana wato ana nufi idan kun yanka dabba ko kun yi girki halal ne ka yi kyautan abincinka ga kafiri a halin kitabi wato Allah ya halatta maka ka bashi kyautan abincinka kamar a kansu min zaba'ihim kamar yadda aka ce halal da kuci ya kansu haka nan su ma an halatta muku ku ba su kyautan ah, yankan abin da kuka yanka yana cewa hada min babin mukafa wanda yana ta sashin kamar rama kyauta ne idan kafiri ya maka karama wal muqabala wal mushazati idan kafiri ya maka wani alkhairi ka saka mishi akan wannan ko suke ganin a? Ah, to idan lokacin sallah yayi musulmi halal ne ya dauki abincin sallah ya ba ba kafiri amma lokacin ya yayi fa kafiri ya dauko abincin ya kawo musulmi haramun ne saboda idan ya ci abincin da shi da kafirin sun yi murna kuma dama abin da ake nema kenan murna saboda ranar ah, kirsimaci ko idan ya zama kafiri zai murna kai ma musulmi a ranar ka samu kuɗi da yawa ka samu abinci da yawa kaga kai ma za ka yi murna da na ka murna da nasu murna kenan an yi tarayya cikin saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da Sheikhul Islam ya magana kai a littafin ibtida usratul Mustaqim lakin duk wani kyauta da kafiri zai baka a wani lokaci halal ne ka karba kai ma halal ne ka bashi amma banda lokacin bukin su saboda ya shafi addini amma ya a ce za ka gaya masa a fili akwai bambanci tsakanin addini na da naka ni addini na ga bayanin da ya zo gare wannan shi ne abin da malaman sunna suka tsaya a kai bisa hujjoji kamar yadda na kira yi waɗannan littafai in ka duba za ka karasu sha Allah in dai ka duba za ka karasu wato musulunci bai hana a samu kyauta tsakanin musulmi da kafiri ba amma ana la'akari da shin wannan kyauta a dalilin maye dalilin meye ake wannan kyauta misali ka tarar da mutum a gidan giya ya zauna ya yi tagumi kaga kenan alamar da yana bukatar kudin da zai sha giya ko sai ka turo naira talatin ko ɗari sai ka bashi a gidan giya ka same shi ya yi tagumi jira yake a bashi kuɗi ya sha giya sai ka da kuɗi ka bashi me kai ka ce maka yamma sabon Allah shi ne zahiri don haka kyauta tana da kyau amma ana la'akari da wani lokaci aka yi kyauta. idan lokacin bukin kafirci ne kai kyauta ka taimaka aka saba wa Allah babu shakka la ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku taimaka akan aikin zunubi inji Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama lokacin bukin kirsimeti lokacin ne zaka kawo dukiya mai yawa ka ba mu kafiri babu shakka ka taimaka saboda haka yasa in ka duba littafin ibn qayyim al-jawziya ahkamu ahli dhimma yace ko da dan kasuwa ne ya ɗauki kayansa a ranar bukinsu ya kai wurin ibadarsu ya taimaka ma sabon Allah amma idan ya buɗe shagonsa a kasuwa wannan kuma bai bambanta tsakanin yau da jiya ba kenan sai kafirai suka zo saboda yau ranar bukinsu ne suka yi ta sayayya babu haramar kunshi saboda shi bai canza tsarin kasuwancinsa domin abin da suke ba bai bi su inda suke sabon Allah ya kai kayan ba in ji ibn qayyim al kuma wannan gaskiya ne domin Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu duk abin da muka aikata a ranar tashin kiyama Allah kyauta da mu. hukunci na uku da ya zo cikin wannan aya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana auren mata ahlul kitabi kiristoci da yahudawa kada su da ake kira ahlul kitabi wal muhsanatu min al mu'minati masu tsare kawunan su daga cikin mata musulmai masu imani al'afa'ifu min nisa'il mu'minat mata da suka kare kawunan su an halatta maka kai musulmi ka auri mace mace musulma amma ba kowace musulma aka ce ka aura ba sai aka ce al-muhsana hatta cikin musulman Allah bai ce ka auri kowace mata ba sai da ya siffanta maka wacce za ka aura wannan dalili ya sa malamai suke cewa auren matan da zinanta ya bayyana haramun ne idan mace musulma ce zinanta ya bayyana a cikin gari haramun ne a auri wannan mata sai tubanta ya shahara a wannan gari sai tuban matan ya shahara kamar yadda zinanta ya shahara a wannan gari saboda Allah subhanahu wataala lokacin da yake magana akan matan da ya halatta mana mu aura ya fara magana da mata musulmai sai ya ce wal muhsanatu al mu'minat matan da suka tsare kawunan su daga cikin musulmai masu imani kaga kenan waɗanda Allah ya halatta maka ka aura su ne al'afa'ifu min nisa'il mu'mina matan da suka tsare kawunan su musulmai su ne aka ce ka aura sannan sai Allah madaukake ce cewa muhsanatu min alladhina hutun kitaba min qablikum da mata da suka tsare kawunan su suka tsare mutuncin su daga cikin ahadul kitabi su ne uh, min alladhina hutun kitaba min qablikum wadanda aka ba su littafi kafin zuwan ku wato Allah madaukaki ya halatta mana mu auri mace daga cikin ahlul kitabi amma ba kowace mace daga ahlul kitabi ba wacce ce Allah ya halatta mana al almuhsanatu masu tsare kawunan su. masu tsare kawunan su. abin takeici sai zama kishiyan abin ake yi a yau opposite opposite ɗinta saboda a yau za ka samu mutum ya ɗauki matar banza kafira an zauna shekara guda ko biyu ana zina sannan sai ya tafi masallaci na so a su aure shin wannan matar ahlul kitabi da Allah ya ce a aura ce wacce Allah ya ce a aura daga cikin yahudawa ko kiristoci al-muhsana masu tsare kawunansu kai haɗuwarka da wannan matar zina ne ba tsare kai bane Allah ya samu gani nan Allah subhanahu ta'ala ya ce idza ataytumuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakin su muhsinina ya sake maimaitawa muhsinina gaira musafihina kuna masu tsare mutuncin juna ta zaman aure ba masu zaman zina da su ba in ji Allah subhanahu ta'ala. muhsinina gaira musafihina kuna masu zaman aure da su ba masu zaman zina da su ba fa wanda shine abin da Allah ya halatta mu ibn kasir a karkashin wannan guri ya kawo labari na sahabban annabi Muhammad waɗanda suka yi auren mata ahlul kitabi dan ya nuna cewa an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka aikata haka yana cewa وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء min نساء النصارى an samu mutane da yawa daga cikin sahabban annabi waɗanda suka auri mata kiristoci sahabban annabi sun auri mata kiristoci an same su da yawa in ji ibnu kasir lam ya'ud bi zalika basan san ba sa ganin akwai laifi akhzan bi hadhihi al-ayati karima saboda riko da ita wannan aya haka nan ibnu jawzi yana cewa an ba da labarin sayyidina usman ya auri matar da ake kiranta na'ilatu bintul farafisa na'ilatu bintu al-farafita ita wannan mata kirista ce kirista ce ala da sa'i wa hiya nasraniyya tana addinin kiristanci sai na Usman ya aure ta tana addinin ta na kiristanci sai na Usman ya aure ta ya zauna da ita a hannun a hannunsa ta musulunta a hannun sayyidina Usman ita wannan mata ta musulunta ranar da aka kashe sayyidina Usman tana tare da shi Allah ya kara masa yarda tana tare da na Usman ita ke kokarin nemo masa ruwa wanda zai sha saboda tsananin son da take ma na Usman kyakkyawa ce bayan kashe na Usman sai Muawiya ya nemi bukatar yana so ya aure ta shine sai ta dauki madubi tana sallo ta dubi kanta ta ce har yanzu akwai ragowar kyau ne da ni duk da shekarun da na yi da na Usman da ta ga cewa akwai ragowar kyau gare ta sai ta ɗauki dutse ta karya haƙoranta guda biyu na sama saboda in ka zo kana bukatan bazawara sai da ta yi murmushi ka ga shirya za ka aura ku ta ce abin da ta ne haka saboda dai in samar wa kaina aibu kan ma wani namiji ya sake sha'awa ta in ban da Usman dan Affan dan Allah ka dubi sha'awar da ta yi na zama da sai na Usman saboda babban sahabi ne mai addini saboda addinin sai na Usman ta musulunta bayan musuluntarsa ma ba ta sha'awar wani namiji a aure ta a duniya to irin waɗannan su ne ake maganar auren su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don kuka yasa Allah ke karfafa kalma ta al-ihsan wal muhsanatu min al-mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin zaman da sahabbai suka yi irin wannan waɗannan mata zama ne na addini saboda haka matan ya zama zamanto a dalilin su an samu karuwar addini ita wannan mata na'ila ta haifi yara mata ga sayyidina Usman akwai Arwa akwai Ummu Khalid tana da yari da ake ta Ummu Abad sukura. dukkan su ya'ya mata ne wacce ta haifa da sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara maka yarda ba shi kadai ba akwai Talha bin ubaydillah Talha bin ubaydillah yana cikin mutane goma da aka yi musu alƙishi da samun aljanna ya auri bayahudiya sahabbai na nan da yawa wanda ya ka duba tafsirin ibn al-jawzi da ake kiransa zadul masir fi ilmi tafsir haka nan tafsirin ibn kathir tafsirin al-imam qabari tafsirin al-imam al-qurtubi akwai labari wanda yake cikin tafsirin al-imam qabari da kuma al-musannaf ibn abi shayba haka in ka duba ahkamul qur'an al-imam al-jassas mujallad 3 shafi 323 labarin da abu wa'il shafiq bin bin salama ya bayar yana cewa tazawwaja huzaifatu yahudiyya huzaifatu shi ma sahabin manzon Allah ya auri ba yahudiya lokacin da ya auri ba yahudiya baka taba ilaihi umar sai na umar ya aika mar wasiƙa an khalli sabila haka fita hanyar wannan ba yahudiya ta fita hanyar wannan ba yahudiya baka taba ilaihi shi kuma huzaifa sai aika masa sai na usman da eh, sai na umar da reply sai na umar lokacin shi ne shugaba ya samu eh, labari huzaifa ya auri ba yahudiya sai na umar yana tsanantawa yana hana auren ahlul kitab sai na umar Allah ya kara masa yarda saboda haka sai rubuta wasiƙa ya aika ma huzaifa ka rabu da wannan mata da naji ka aura ba yahudiyan nan shi kuma huzaifa sai ya aika mara tambaya in kanat haramun in kanat haraman khallaitu sabila in ji huzaifa ya aika wa sayyidina Umar amsa idan auren wannan bayahudiyar haram ne an gama zan fita yanka wato ina jira hukunci kenan ko daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya rubuta mar amsa la azumu annaha haramun ni ba na riya cewa auren bayahudiya haramun ne ba wai haram bane amma abin da yasa nake hana ku lakinni akhafu an tu'aqu al-mumisati min hunna abinda nake tsoro shi shine sharadin da Allah ya faɗa ba za ku dore da shi ba ni sai da Umar sharadin da Allah ya faɗa game da auren ahlul kitabi ba za ku kiyaye shi ba me ya sharadin Allah subhanahu wataala ya ce al muhsanat mata masu tsare kawunan su daga ahlul kitabi amma akasari musulmi in kaji an ce yana da wata budurwa za zaka samu karo ce tuni dama da suke koko yi da nan ko ko ta hanyar fasikanci ya haɗu da ita wanda shi sharadi na farko na Allah shine mata masu tsare su sannan Umar ya ce saboda wannan sharadi yasa nake hana ta ina tsoro kada a waye gari kun bar wannan sharadi na Allah a waye gari karuwai kuke aura Allah ya samu gani lakin ne akaku an tu'azun mumisati Ku zai Huzaifa duk da amsar da ta zo mar da na Umar bai take wannan bayahudiyar ba saboda ne saboda ita wannan ba yahudiya da ya aura ya aure ta bisa sharadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gindaya a littafinsa babu zaman zina da yake da ita wannan ba yahudiya babu bakar shaida da ta samu na halinta saboda haka yasa bai sake ta ba amma daga baya an ce huzaifa ya saki ita wannan ba yahudiyan wato auren ya mutu ah, wannan labari yana tafsirin al-Imam Tabari yana cikin al-Musannad Ibn Abi Shayba yana da tafin tarihi da yawa wanda ibnu kasir ya kawo labarin da tafsirinsa yana fassara ita wannan aya ta suratul ta suratul maida yace wa hada isnadun sahihun wannan labari na Huzaifa game da abin da ya auku tsakaninsa da Sayyidina Umar isnadin labarin ya inganta sannan sai ya ce an Zaid bin Wahb qala an samu labari daga Zaid bin Wahb yana cewa qala li Umar bin Khattab Sayyidina Umar ya ce min المسلم يتزوج النصرانية مسلمي ينا إيا أولا كريستا ولا يتزوج النصراني المسلمة amma shi kirista ba shi da ikon ya auri mace musulma sai umar yana faɗin haka kaga sai umar shugaban musulmai ne wato umar ya yarda da cewa halal ne a aure ahlul kitabi ba yahudi ya ko kirista da sarake shi kansa sai umar ya yarda saboda haka yasa ibnu kasir ya kawo bayanin na umar na umar yana cewa al muslim yatazawwaju nasraniya musulmi yana da ikon ya auri kirista amma kirista ba ba shi da ikon ya auri mace musulma wanda shari'a ce ta Allah subhanahu wataala sai ibnu kasir ya ce wa hada asahhu isnadan min al awwali cewa sai na umar shi kansa ya yarda akwai halaccin aure tsakanin musulmi da kirista tsakanin namiji musulmi da mace kirista akwai halaccin aure yace wannan isnadin ta shine ma mafi inganci fiye da labarin da ya bayar game da aure da aka samu tsakanin sahabbai da mata kiristoci yana cewa Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya ba da labari al-ijma'a ala ibahati tazwij al kitabiyyah wato in ka duba tafsirin ibn Jarir al-Tabari al-Imam al-Tabari ya ba da labarin an samu ijma'i haɗuwar fahimtar malaman sunna malamai fahimtar su ta haɗu kan halal ne a auri ba kitabiya halal ne mutum ya auri ba yahudiya halal ne mutum ya auri kirista halal ne ittifaqan jibin jere ibn kasir ya bada labari kaga ina rabu dubu tafsiran nan guda biyu ka samu gamsashen bayani yana cewa wa inna ma karima umar zalika li alla yazhada an-nasu fil muslimati abinda yasa sayyidina umar ya kyamaci musulmi ya auri kirista saboda kar a wayi gari kasan rai yana sha'awar bakon abu rai yakan yi sha'awar bakon abu zai zama to lokacin da musulunci ke haɓaka zamanin sai na umar musulunci na shiga duniya al'adu sabbi suna ta shigowa musulunci ana samun mutane masu baƙin al'adu suna shigowa to za a waye gari larabawa musulmai da sauransu sha'awarsu a auri waɗannan mata baki ba waɗannan da aka saba da su ba yana cewa to in aka waye gari musulmai sun koma hankalinsu ya koma ga auren ahlul kitab su kuma ƴan mata musulmai ba zai aure su kamar yadda ibnu kasir ya ba da labarin ijma'i haka al-imam qabari eh, ya bada labarin ijma'i haka nan ibn abdul barri a littafin al-istizkar eh, mujallad biyar shafi na ɗari hudu da tisin da shida yana cewa la a'lamu khilafan fi nikahin kitabiyya ni ban taɓa samun sanin wani malami wanda ya hana a auri mace ba kitabiya ba ban taɓa sani ba in ji ibnu eh, abdul bari ya ce ban taɓa sanin wani malami da aka samu saɓanin fahimta da shi ba wato yana ya nuna ijma'i a kai amma malamai suna ajiye auren a matsayin makaruhi saboda abin da sayyidina Umar ya faɗa kuma saboda me saboda sharuɗan da ke cikin wannan aya cika su yana da wahala don haka yasa malamai suke cewa auren kirista makaruhi ne auren bayahudiya makaruhi ne ba su haramtawa halal da ittifaqan in ka zo fata wallahi na mujallal na goma sha takwas shafin ɗari biyu da saba'in da biyar ah, saboda wannan sharadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sharadun shi da al fin wa huwa al alizina kafin ka auri kirista kafin ka auri bayahudiya kana addinin ta dole sai an samu tsarin mutunci tana tsare kanta ba ba ta da shaidar zina wannan sharadi gaskiya yana da wahala saboda ka kar ma ka neme ta da aure shi ya fi maka domin idan ka aure ta baka kare wannan sharadin ba a ranar tashin kiyama amsar da zaka ba wa Allah babba ce Allah ya samu gani saboda shi Allah ya ce muhsinina gairu musafihin zama na tare mutunci ba zaman zina ba to sannan Allah subhanahu wataala kuma ya daga mana matashi yana cewa la yajuzu sadaka kar a samu kawance tsakanin namiji da mace haramun ne shi yasa wa la mutakhfi ahdan ba wai masu rikon kawaye ba menene ahdan al-ashiqat yace namiji musulmi yana da kawa kafira wannan shi ake kira friendship musulunci bai san da shi ba haramun ne Allah subhanahu wataala kai tsaye ya haramta shi da cewa wala muttakhidhi ahdath ba kada ku zama masu riƙon kawaye kada ku zama masu riƙon kawaye shine wato gawil ashiqatul ladina la yaquluna illa ma'qul ولهذا شيخ الإمام أحمد بن حنبل يكتشوا لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب حرام نكاحوا أوليتا تتوب saboda babu inda karuwa ta samu gata cikin ayoyin Allah babu wannan gurin ko ina an ake magana akan matar da za a aura sai an raba ka da karuwa sannan ake cewa la ya la ya akasar rajulin fasir ala a ta tuba al-imam ahmad ce ba kuma karuwa ba ko da mutum ne namiji ya zama to ya samu shaidar zina an san wannan mutumi ya shahara da fasirci fasiki ne sananne a dauki yar kwarai a bashi aure yace auren bai kuzu ba in ji al-imam ahmad saboda Allah madaukaki ya ce mana muhsinina ghayra musafihin ya zama to zama da zamu yi zama ne na tsare mutunci ba zama da mazinata ba ba zama na zina tsakanin mu da kuma yana cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa la la yankihu zani al majlud illa mislahu haramun ne mazinacin da har aka kai yi masa hula da ya auri wata mata sai irinsa wannan horo ne da manzon Allah ya yi wa mazinaci hadisin ya inganta yana sun silsilatu sahiha hadisi na 2443 da kuma sahihu jami'i sahih hadisi na 7808 wato idan aka samu mutum ya tabbata ya yi zina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-matlul wanda aka yi masa bulala masalacin da ya kai ga an masa bulala kaga ya tabbata masalaci bisa hujja wannan masalacin ba za a taɓa ba shi aure ba sai ƴar uwarsa mazinaciya da aka yi mata bulala kaga ya nuna cewa ita mace tana da gata a shari'a bai kamata a ɗauki mazinaci a haɗa ta aure da shi ba bai kamata ba Imam Ahmad ya ce idan ma aka kulla auren bai kullu ba saboda an kafa sharadi na aure wanda yazo cikin alqur'ani yazo kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah ya nuna mana cewa la yakihu zani almajlud illa nisluhu mazanaci da ya tabbata da shaidar zina ba zai auri wata wata mata ba sai irinsa a ayar alqur'ani kuma ta hana mu auren matan da suka samu shaidar zina kaga ya nuna cewa dole ne a samu tsare mutunci kafin a aurar da mace ga wani mutum wanda za a auren mata da shi ya zama to shi ma kamili ne mai tsare mutuncinsa ba daidai ba ne a ɗauki matar kwarai a haɗa ta da mazinaci wanda mutumin da zinarsa ya ta riga ta shahara a cikin mutane littafin fatwa gade na al-imamu shaukani mujallar da shafi na goma sha shida ya dauko bayanin al-Imam Qatada al-Imam Qatada yana cewa ahallallahu lana muhsanatayn Allah ya halatta mana auren mata biyu ne mu musulmai mata biyu amma dukkan su an musu sharadi na al-ihsan muhsanatayn masu tsare kawuna muhsana mu'mina muhsana min ahli kitab mai tsare mutuncinta musulma mai tsare mutuncinta ahlul kitab su ne kadai aka halatta wa musulmi ya aura nisabuhum alaihim nisabuna alaihim haram yana cewa matan mu musulmai haramun ne ga mazan ahalul kitabi kaga kenan haramun ne a aurar wa kafiri mace musulma idan ma aka daura wannan auren babu shi zama sai suke babu wannan aure a musulunci wa nisabuhum la halal amma su matan su Allah ya halatta mana in ka duba aunul ma'bud mujallal na 8 shafi na 9 tafsirin tabari mujallar na shida shafin ɗari takwas za ka ga bayani sai hukunci na hudu hukunci na hudu wanda ya zo a cikin wannan aya shine cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yakfur bil imani wanda ya kafirce ma imani hukunci na biyar kai wanda ya kafirce ma imani faqad habita amaluhu to aikin sa ya baci wa huwa fil akhirati min al kafirin wanda mutum a yana cikin masu hasara mu lura da ita wannan aya da kyau Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan auren ahalin kitabi yana cewa babu laifin musulmi ya aure mata ahalin kitabi amma da ya zo karshen aya sai ya ce wanda ya kafurta ya bar imani daga cikin ku musulmai to fa aikinsa ya baci wa huwa fil akhirati kuma wannan mutumin a lahira min al-kafirin yana cikin masu hasara wato wannan yana gwada maka cewa mutum yana iya rabuwa da addininsa a dalilin kafiran mace a dalilin mace kafira akan samu musulmin da zai yi ridda ma'azallah Allah ka tsare shi fa Allah ya karasa ayar nan da wannan magana wa man yakfur bil iman faqad habita amal duk wanda ya kafirce ma imani to fa aikinsa ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan shi wannan mutum a lahira yana cikin masu hasara ana magana akan me magana akan aure kuma muna gani har yanzu babu shakka mutane da dama waɗanda suke ridda saboda auren kafirai ridda a dalilin kafira wal iyazu billah Allah ka kare mana imani in ka duba tafsirin zadul masir na ibn al-jawzi yana fassara wannan guri yace inna ma qabaha Allahu ta'ala alkitabiyat Allah ya halatta ku auri mata ahlul kitabi li'anna ba'd almuslimin qad yujibuhu husnuhunna saboda kyawun su yana iya ba wa musulmi sha'awa ana iya samun musulmi da zai sha'awa can wata mace ba kitabiya Ba amma duk da haka ibn jawzi yace fa hazzara nikahahunna Ya yi gargaɗi game da aurensu minan min al-mail ila dinihin kada saboda sha'awar aurensu a waye gari kuma kayi sha'awar addinin su fa dalilin sha'awar aurensu ya ɗebe ka har kai sha'awar addinin su fa shine karshen maganar Allah madaukake ce faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin wanda ya haka ya ci kansa a lahira yana cikin masu hasara Allah ya kare sai mu ci gaba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر نرجع فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر نرجى أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت تاجزوا فسلا فاغسلوا وجوهكم سيكو وانك فسكوكم وأيديكم إلى المرافق تحنوا وانفضوا وقبيوين wanke fuskokin ku da hannu wato ku yi wan sahu bi ru'usikum ku shafa kawunan ku wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafuwan ku zuwa ga idanun sa wa in kuntum junuban idan kun kasance masu janaba fa tahharu sai ku yi wanka wa in kuntum marba in ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna kan wata tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko wani daga cikin ku ya taho daga bandaki ya biya bukatarsa wani daga cikin ku yayi ba haya aula muslimun nisa ko kun tara da mata walam tajidu ma an ku samu ruwa ba ba ku samu ruwa ba wannan shine sharadin da ya kamata mu rike a koda yaushe game da ita taimama mu rika mai da hankali akan sharadin da Allah kake yi falam tajidu ma an in ku samu ruwa ba fa yamma musa'idan tayyiba shikenan sai ku doshi kasa mai tsafta kasa mai kyau famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskokin ku wa aydikum min da kuma hannuwanku da wannan kasan wato ku yi taimama ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah baya nufin ya saka muku wani kunci a cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah yana nufin ya tsarkake ku yana nufin ya tsarkake ku shi sa aka ce idan kayi ba haya kai sarki idan kayi fitsari kai sarki in kayi jima'i da mace kai sarki duk kafiri bai yi shi yasa in ya girma kusa da kai sai yana doyi saka Allah ya ce walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nufin ya tsarkake babu shakka musulmai yana da tsarki Allah ya ka tsarkake wa li yutimma ni'matahu alaykum kuma dan ya cika muku ni'imarsa la'allakum tashkuruna da fatan za ku yi godiya واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم كما كنتنا نعمة الله مدوكك يمكو Wato tuna ni'imar نعمة الله باشكا yana daga cikin umarnin Allah akan mu. tuna ni'imar Allah wajibi ne akan musulmi wajibi ne manta ni'imar Allah shi ke sa mutum ya yi butulci Allah madaukake mana umarni mu rika tuna ni'imar nan da ya mana ya za a yi mu gane ni'imar Allah ta rayuwar mu da ta kafirai suturan mu da ta kafirai kwatanta ka gani zaman mu da na kafirai ɗaya ne kwanciyar da ta kafirai ɗaya ce ka rika ƙaunawa da addininka da na kafiri ba ɗaya bane saboda ka sai ka tuna ni'imar Allah kai mana Allah godiya wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idan kun tuna ni'imar wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi kuma ku tuna alƙawarin nan wanda Allah ya kamke ku da shi wani alkawari ne Allah ya daura musulmai da shi is kuntum sami'na wa ata'na lokacin da kuka ce mun ji mun bi domin idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kana nufin sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi zaka bi Allah zaka bi manzonsa saboda haka mu tuna wannan alkawari na riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad wattaqullaha wannan shine samu mu rika kiyaye Allah eh, rayuwarmu إن الله عليم بذات الصدور للي ألا مثلا من ذلك الشكين كلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا أجرمنكم شنعان قوم على أن تعدلوا اعذلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيمان كونوا قوامين لله شهداء بالقسط zama masu tsayuwa ga Allah masu tsaye da adalci masu tsaye da shaida akan adalci ku rika abubuwan ku domin Allah shi sa aka ce kunu na lillahi ya zama abin da za ku yi ku rika tsayi da shi don Allah kawai ba wai saboda addini ba don Allah kawai saboda ka da kafiri ne ya zama za ka yi hukunci a kansa kai adalci wannan shine umarnin Allah gare ku wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kiyayya da wasu mutane ya dauke ku ya hana ku ala Allah ta'dilu ku yin adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi ya fi nuna kusancin ku ga kiyaye dokokin Allah saboda adalci shi yake nuna kana kusa da Allah adalcin ka shi yake nuna akwai attaqwa a tare da kai akwai tsoron Allah a tare da kai wattaqullaha ku rika kiyaye Allah inna Allaha sabirun bima ta'malun lalle Allah mai da labarin abin da kuka aikata ne a duniya saboda haka ta wajen mu'amala wannan ya shafi mu'amalar mu'amalar musulmi da kafiri kada a samu me kada a samu son kai Allah bai yarda a samu son kai tsakanin musulmi da musulmi akan kafiri ba me ake so adalci a samu adalci zamanka mu'amalarka da kafiri ya zama a samu adalci a kai idan musulmi ne ya yi laifi kada ka fifita wancan musulmin mai laifin akan kafiri la ka bayyana gaskiyar mai gaskiya ko da kuma wannan mai gaskiyar na kusa da kai ne wannan shine tsarin addinin musulunci kuma da haka ne musulunci ya nasara a duniya وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا الله يا الكوري وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيها إن جنتلتوه lahum maghfiratun za su samu wata gafara wa ajrun azimun da lada mai girma wadanda suka yi imani musulmai kenan suka yi aiki na kwarai suna da alkawarin Allah alkawarin Allah shine me je musu gafara zai ba su babban lada Allah ta samu na cikin waɗanda ke samu alkawarin nan kafaru wa kafaru wa وكذبوا بآياتنا kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ulaika ashabul jahim wadannan su ne ma abuta wuta suke zama a wuta Allah ya kare ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا نسكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كلك سنة نعمة الله عليكم كما يدك مجمع جوانا آية, آية تبقي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه sannan aya ta goma sha ɗaya ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda suka yi imani ku rika tuna ni'imar Allah da ya yi muku ku rika tuna daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa musulmai akwai kariya da ya ba su wannan ita ce darasin da aya take karantar da mu shine darasin da aya ke karantar da mu ya ba mu misali yace iz hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da aka samu wata jama'ar kafirai ta yi ƙoƙarin shimfiɗa hannuwanta gare ku fa kafa ayyahum aku sai Allah ya tsare hannuwansu din gare ku Allah ya tsare shi ne fa kafa Allah ya tsare hannuwan kafirai gare ku. wa taqullaha ku kiyaye Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun tunda Allah yana kare ku daga abin da ku ku sani ba don haka abin dogaro gare ku ku musulmai shine Allah shi kadai wato abin ya faru kariya ce aka bawa Annabi Muhammad shi kadai amma ka duba sai Allah yake magana ya mana ni'ima mu amma annabi aka kare fa mu lura da kyau domin labarin yana cikin tarihi na al-bidayah wa nihayah da ibn kathir mujallal na biyar shafin hudu labari ne ya iso madina labari ya yadu ya iso madina anna jam'an min gafafa min bani sa'alaba bin muharib ta tajammu an samu wasu ƙabilu na kabilu na gafafan yankin gafafan an samu kabilu daga cikin waɗanda suka haɗa kai yuridu har harba suna nufin za su kawo farmaki madina za su kawo hari garin madina labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda idan ka ji labari makiyin ka yana shiri akan ka ai ba ga maza ka yi ba fa kharaja ilayhi sai manzo Allah shi ma ya tara nashi mayaka sai ya fita maimakon su fado su su samu annabi a cikin gari sai dai ko dai a hazo hanya ko manzon Allah ya riga isa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ranar alhamis sha biyu a kwanaki biyu suka rage ma watan rabiul awwal kwanaki goma sha biyu suka rage ma wata eh, eh, kwanaki goma sha biyu ga watan rabiul awwal na sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta uku daga hijirarsa shekara ta uku daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira gazwatu zatir riqa sunansa kenan a littafin tarihi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina sai ya kira sayyidina usman bin affan yace na baka shugabancin garin nan kafin in dawo saboda haka manzon Allah yake idan zai tafi yaki kan nada mutum guda daga cikin sahabbansa ya ba shi shugabancin gari yawancin ta sayyidina usman shi zai kula da shugabancin garin madina kafin ya dawo Fa gaba ahada ashara yawman manzon Allah ya bar gari kwana goma sha daya tare da shi ba akwai mutane ɗari hudu da hamsin maza zalla tafiya aka yaki ma'ahu arba'u mi'a wa hamsuna rajul saboda haka lokacin da manzon Allah ya kusa ga yankin da kwano min bani fa'laba bin muharib kafirai suna kan tsaunuka duwatsu sun hange shi shi yasa a zamanin da kake gari kabilu sun fi sha'awar zama kusa da dutse saboda idan ana kan dutse za a hangi mayaka da ke ciki saboda kura za ta nuna idan mutane suna zuwa za a iya ganewa waɗannan kafirai suna kan zuwa su suka hangi annabi sallallahu alaihi wasallam suka iya gane adadin jama'an da ke tare da shi saboda haka suka ga babu abin da ya rage illa su gudu kawai duk suka gudu suka hau kan duwatsu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ga wani rafi da ake kiransa zu amar fa askara bihi sai manzo Allah ya tansani a wannan rafin fa asabahu matarun kasirun an yi ruwan sama mai tsanani saboda haka kayan cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jike ibtallat thiyab rasulillah fa nazala tahta shajaratin hunaka wata bishiya na nan a gefe manzon Allah ya sauka a kasan wannan bishiya ya cire kayansa na shara ya ba kuliyar ta jefa saboda su bushe kafin ya sake sawa وذلك بما عمل المشركين سو كافرين suna kan tsaunuka suna hangen duk abin da ke faruwa saboda haka sun ga manzo shi kadai sahabbai sun warwatu sahabbai sun warwatu kowa ya tafi abin da ke gabansa tun da dai ba ya za a ba saboda haka a wannan lokaci sai su kafirai suka turo wani mutum daga cikin su jarumi babban jarumi ne ana kiran shi gaurasu binul harisi gaurasu binul harisi labarin ya zo kashi biyu labari na biyu ana kiransa du'usuru binul harisi فقالوا suka ce mar qad amkanaka Allah min qatl Muhammad da ba muna ta neman ya za a yi mu kashe Muhammad shi yasa yanzu ba muka shirye za mu kai yaƙi Madina to ga cikin sauki Allah ya ba mu dama ka ga can a gindin bishiya shi kadai maza ka kashe mana shi shikenan an huta a zahaba zalika ar-rajul mutumin na ku sai taho ga annabi wa ma'ahu sayfun uh, saqilun ga takobi nan a hannunsa hatta kama ala rasulullahi bi sahbi mashhura sai gashi ya tsaya a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga takobi a zare ya Muhammad man yamna'uka minni al yau ya kai Muhammadu wa zai kare ka gare ni a yau ko za Allah yana kwanciyar na ko fargaba ko tashin hankali ko razana a kwanciyar ya bashi amsa ya ce Allah yana kwanciyar ko daga kansa bai ba wa zai kare ka gare ni yau ya kai Muhammadu za Allah ya ce Allah take mala'ika Jibril ya sanko. da fa'a jibrilu fi sadrihi malaika jibrilu ya ingiza kirjin wannan mutumin sai ga takobi ya fadi amma shi mutumin ya ga halitta mai girma wanda ta bashi tsoro har ya take takobi amma shi bai san ya aka yi ma ya take takobin ba kina take takobi ba aka ga rasulullah manzo Allah sai ya dauki takobi man yamna'uka min kai kuma yau zai kare ka sai ce la hada wallahi ba kowa saboda bai yadda da Allah ba kare ya ƙarya sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar kuma ni na shaida cewa ba abin da ya cancanta abota masa face Allah kuma na shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne yace wallahi la uksiru alayka jam'an abada ina maka rantsuwa da Allah ban sake shiga jama'a kungiyar da ta yi ka haɗu saboda faɗa da kai har abada to wannan fuskar labari kenan ta nan don labari ya samu fuskoki da yawa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika mata kobinsa falan ma raja ila ashabi ya koma ga yan uwansa to koi la kamala sai na labari ka zo mana da kan Muhammadu ko ko ya kai ka da sai ce nazartu ila rajulin tawila ai ku ga mutumin da na gani ba da hankalin ku ya kai. wani mutum ƙato dogo kawai gashi na bana. fata fa'a fi sadri ya ingiza kirjina kawai hin shi takobi ya faɗi fa arafu annahu malakun kace to wani mutum kenan ko Muhammadu ne ce na na gane shi mala'ika ne to ya kuka rabu ya ce kafin mu rabu na yi kalmar shahada shahidu anna muhammadan rasulullah na shaida muhammadu manzon Allah ne kuma na masa alkawari ba zan sake hada ba zan sake shiga kungiyar da ka hada kai saboda yakarsa ba wajen ala ya ɗauka mako ilal islam don haka a wannan guri ma wa'azi ya kama yawan mutane kuna cikin fata kuna cikin halaka jama'a ku dawo ga shiriyar Allah shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku kaga Allah ya yi wa annabi ne ni'ima shi kadai amma ya ce ya mana me yasa saboda inda wannan kafirin ya kashe annabi da ni'imar da muke cikin ta na yanzu na addinin nan bai iso gare mu ba saboda haka kariyar da aka ba mu annabi sai ta zama kariya ce gare mu shi yasa Allah madaukake ce da hamma qaumun an yabsutu ilaykum adiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wattaqullah akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah riwayar Jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzila ya sauka wani wurin sauka inda yayi sansani a gefen rafi tafarraka an-nasu fil idam yastadilluna tahtaha mutane sun warwatsu sun shiga daji ana neman itatuwan bishiya na kaya itatuwan kaya masu dan wato duhu wanda za a iya samun inuwa a karkashin su shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama shi kadai allaka annabi silahahu bi shajara ya rataye makaminsu a jikin bishiya فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله سيكا ونب قوي يا تهوك مزام الله يدعو تكو بين النبي فأخذه فصلى يدعو تكو بين النبي يزاري ثم أقبل على النبي يلقي يسوك النبي يتن كاريش يكي مسمن يمنعك مني وذي كاريكا سأل صلى الله عليه وسلم يتي الله قال الأعرابي ونب قوي يتي مرتين أو ثلاثة سوبي كوكو إلى تنبيع النبي من يمنعك مني والنبي يقول الله a koda yaushe manzo Allah yana ba shi amsa da cewa Allah shi zai kare ka sha marzata arabi saifa takobi sai ya faɗi daga hannun wannan ba kawai fa da annabi wa ashabu sai ga manzo Allah ya kira sahabbai shi ya kwala musu kira sai suka taho kafin sahabbai su zo sun samu mutum jalisun ila jambihi yana zaune gefen annabi ga mutum a gefen annabi yana zaune wa lam yuqimhu annabi bai masa ukuba ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa hukuma ba mutumin yana zaune sahabbai sun taho don kariya ga annabi sun tarar da makiyin annabi yana zaune a gefen shi kaga hankalinsa a kwance kenan shi yasa Muhammad bin Talha in zai ba da labarin wannan yakin yana kiran yakin da suna gaswatul a'ajibi yaki mai ban mamaki sunan yakin kenan in ka zo tafsir ibn kasir a mujallal na shafi na 64 yana cewa wannan kissa ce ta wannan balarabe wa huwa gauras bin al-harisi kissa ce mashahuriya kuma babu shakka ta zo cikin littafin hadisi saboda labarin yana sahihul bukhari kitabul jihad wa siyar sannan akwai riwaya ta al-Imam Tabrani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir ya ya nuna cewa ya ma san mutumin lokacin da mutum ya tsaya kan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira su Arba يقال له جورب جورب بن الحارث والنبي متخلد السيف wannan balarabe da ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi gawraf bin al-harisi ya dauki takobin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad a afani taifaka a wata riwaya ta jabi ke da cewa wannan tana cikin littafin al-imam kabrani lokacin da gawras ya iso ga annabi ya ce mana ya muhammadu mi komin takobinka kaga wannan riwaya mata fi ban mamaki wannan ba kawai ne ta ga annabi yace masa ya muhammad ba ni takobin ka fa sallahu manzo Allah sai ya zare takobin wala wala hu iyahu ya mika masa kuma yace ga ta kaga wannan da ba fa hasahu sai ba kawai ya kirgiza takobin wala bara ilayhi sa'at ya daga ya dubi sama ya dubi kasa ya dubi kallon da kaifin sadan lokaci ba ba na da sannan sai ya dubi annabi sai ya ce masa to man yamna uka minni ba zai kare ka kaga annabi ya mika makaminsa da kai shi ke kana sai ya ce Allahu yamna'uni minka Allah shi zai kare ni farka adat yadhu sai hannunsa na bai hatta saka fasaiku min yadihi sai saka min ya fadi daga hannunsa fatanawalahu annabi sai annabi ya dauka sun makala yace ya gauratu man yamna'uka minni wa zai kare ka gare ni kana sai ya ce la ahada bi abi wa anta babu wanda zai kare ni in ba kai ba ya Muhammadu manzo Allah sai ce Allahumma kina gaurar wa qaumahu ya Allah ka isar mana sharrin gaurar da mutanansa Allah mu kake saukar da wannan aya babu shakka labarin ya zo da fuskoki da yawa kuma ya zo da sunayen mutane guda biyu an ce sunansa gaurar a wata riwaya aka ce sunansa duqsur to amma labarin musuluntan duqsur ah, shi ne ya tabbata da usur labarin sa ya musulunta kamar ka duba littafin tarihi na ibnu hajar al-asqalani al-isaba fi tamyiz as-sahaba littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba mujallad na biyar shafi na ɗari da shirin da tara ibnu hajar ya kawo sunan da usur ya kawo sunan da usur daga cikin sahabban annabi muhammad saboda littafin al-isaba yana kirga sunayen sahabban manzon Allah sai ya saka sunan da usur wannan ba kauyen da ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wancan gaura wanda labarin da ya zo da sunan gaura shi ya nuna cewa bai musulunta ba bai musulunta ba amma ya yi wa annabi alkawari ba zai taba shiga cikin kungiyar da ta haɗu saboda ya kan shi ba ya yi wa annabi wannan alkawari amma bai musulunta ba to anan abinda ayan da take mana ishara da shi ka lura da kyau ya ayyuha allazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ya ku wadanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah akan ku mece ce ni'imar kariya da Allah ya bama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariyar da Allah ya bawa annabi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah sai masu imani su dogara Dole wannan ita ce sunnar annabawa ita ce ta farkin sahabban manzon Allah da kuma waliyan Allah da farko ba za ka taba samun labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara da wani abu saboda neman tsaro ba in ba Allah ba dole ne mai haka domin babu lokacin fargaba kamar lokacin yaki lokacin yaki shine lokacin tashin hankali lokacin da in baka yi hattara ba za ka rabu da imanin ka nan take shine lokacin yaki amma ana maganar yaki Allah ya ce wa musulmai wa ya tawakkal mu'min ga Allah sai masu imani su dogara domin yanzu haka saboda rikita rikita da rashin zaman lafiya da kasan nan an waye gari akwai masu aqida sunna waɗanda suka tafi neman wai maganin wuka da maganin bindiga Wai suna ganin kamar babu laifi ai bishiya ne ai jiko ne kawai zaka sha na sai ice ne ba a ce a rubuta komai kawai babu wanda yake rubutu laifi ne a nan kana dafin don jikon ne babu laifi sai mu koma ga tarihin manzon Allah koma ga tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai gwada muku dogara da bishiya dogara da sassaƙi dogara da ganyen wata bishiya saboda ka samu kariya ba Allah ba shirka labarin alhalis bin Hausa. shine Abu Waqid al-Laythi wanda ya bayar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka za a tafi yakin Hunayn ana cikin tafiyar yakin wanda labarin yana cikin littafin hadisi da yawa in ka duba sahihul jami'i tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da tara yana musnadul imami ahmad abu sa'id al khudri ya rawaito shi abu hurairah ya rawaito shi ga sahabin da ake kira al harith bin auf sahabbai da yawa sun ba da labarin abin da ya auku bayan fatku makka ana cikin tafiya sai ga wasu kafirai suna da bishiya bishiya ce amma bishiyar sun yi camfin wannan bishiyar sun camfice ta saboda haka suna ya makami a jikin wannan bishiyar mararna rashin mun wuce wata bishiyar magarya kafirai sun yi camfin wannan bishiya idan ka makamin ka a jikin bishiyar aka tafi yaki ba wanda zai maka rauni kaga kenan sun koma tawakkali da me da bishiya kafirai ne suke wannan don haka kafin a tafi yaki makaminka sai ka tabbata wanda aka rataya cikin wannan bishiya ne sai musulmai suka ce a ya nabi Allah ij'al lana hadhihi zata alwadin kama lil kuffari zatu alwadin to fa kaga kafiran nan zamu je mu yaka annan nan da zamu yake su suna da wata bishiya mai albarka duk wanda ya rataye makaminsa a jikin wannan bishiya ba a taransa taran ya kame shi saboda ka mu ma ka sama mana wata bishiya mai albarka da zamu rataye makamanmu saboda ko an sare mu za mu samu rauni ba inna al-kufara yanutuna silah bi silahihim bi sidratin wa ya'kufuna Shi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar manzo Allah ya kabbara ce Allahu akbar hadha kama qalat banu isra'ila li Musa kaga abin ba yau aka fara ba tun zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya tseratar da banu Isra'ila daga kogi daga Fir'auna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون ببني إسرائيل البحر فأتوا على قالوا يا tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam aka samu musulmin da ke sha'awan al'adar kafirai Allah ka saba mu bane musulmi ne yake sha'awan wata al'ada ta kafirai an waye gari musulmi ya hangi akwai wani kafiri da yake da wata hanyar dogaro ya samu kariya sai musulmi na sha'awarta manzon Allah ya ce tarkabunna sunana lazina man qablakum lalle za ku yi ta bin tafarkin waɗanda suka gabace ku annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya faɗa haka abin ki ta aukuwa har zuwa yau har zuwa yau musulmi ke sha'awar wanda ya samu kariya daga wani abu wanda ba Allah ba me Allah ya ce mana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu ba za ka taɓa samu yadda aka ce ma ga sahabi na annabi ya riƙe sassake don kada a sare shi sarin ta sami jikinsa ba to idan mutuwa idan aka ce za ka samu maganin bindiga ko maganin karfi ina ce don ya hana ka mutuwa ne ko to akwai wanda baya mutuwa akwai shi ko wanda ke dogaro da tsabi ya san akwai ne bacin rana ko akwai bacin rana an yace maka bacin rana gaskiyar rana ne ba baci bane gaskiyar rana sai ce bacin rana wai bacin rana shine ranar da maganin ke tabbata ƙarya ne Ah, kuma kai ne ake da aka ce a ranar gaskiya ne ranar gaskiya ne take tabbatar da duk tsafin matsafi sai ya bar duniya ko ba haka bane sai na umar kashe shi akai sai na usman kashe shi akai sai na ali kashe shi akai mutuwan nan rahama ce ga bayan Allah na kwarai mutumin banza shi ke kinta wallahi mutumin banza shi ke kyamar a kashe shi a hanyar Allah mutumin kwarai fata yake Allah ya masa dace da ita don Allah mu lura da wannan wallahi mutumin kwarai fata yake domin mutuwar ba ita ce abin tsoro ba ya ka mutu shine damuwa ina tabbatar muku idan kana da gata a wajen Allah shekan numfashi da fitarwa ya fi wahala akan fitar raka idan kana da gata a wajen Allah daɗin da zaka samu baya ranka ya fita jikinka ya fi daɗin da kake ciki a duniya ke sa manzo Allah yake cewa kafin a ɗauki ran mutumin kware sai an nuna mar inda za a kai shi ya rika cewa me kuke jira to Allah ku kai ni makwanci na mu saboda ya hangi ni'imar Allah ya faɗa mana a gurare da dama a cikin alkur'ani ashe ba mu yadda ba shi yasa muke neman abin da zai hana mu mu samu wannan garabata kuma duk abin da ka dogara da shi ba zai hana ka mutuwan ba saboda ajalin nan dai yana tafiya suratul a'raf wa li kulli ummatin ajal wa idza ja'a مثنة فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة يونس آية 40 قل لا أملك لنفسي برا ولا نفعا إلا ما شاء الله alkur'ani da ka dogara da wani abu da baka yi ba wallahi sai ka mutu san adam baya wuce wannan lokacin wannan shi ne abin da Allah madaukake ke faɗa to amma hadarin abin shine wani yanayi ne zuciyarka ta bar duniya wanda shine muhimmi lokacin da mala'ika ya zo karɓar ranka zuciyarka tana tawakkali da wake ba ka kariya a wannan lokaci zuciyarka ta dogara da cewa maganin karfi shi zai kare ka kuma gashi ajali ya zo don haka mala'ika zai ɗauki ranka a tauhidinka akwai nukusani a zuciyarka ka yarda Allah zai baka kariya ba wani abu zai baka kariya kuma Allah ya riga ya faɗa in ajali ya zo duk kariyar da ɗan adam yake da ita sai ta ɓaci haka kenan za ka bar duniya zuciyarka akwai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a ka duba littafin fatawa na ibn al-usaymin mujallal na farko shafi na 108 yana cewa dogara da wani abu cewa zai iya baka kariya wanda ba Allah ba wannan shirka ce wannan shirka ce babu shakka shirka ma mai girma yana mujallal na farko shafi na 108 Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kuskure yau ma lokaci ya ja ba za mu amsa tambayar ba sai gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا